tuni dai kayan masarufi suka yi ɗan karen tsada musamman ma don yadda sufuri ke shafar rayuwar tattalin arzikin ƙasa. Ni mai magana shafa ne kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin kafi. Wallahi na ga maka Nasir yanzu haka ma masara yau garin masara yana naira ɗari bakwai ne. Wani wuri kuma kaje za ce maka ɗari takwas kwano. To kaga kuwa an shiga wani hali. Wallahi. Dan akwai mutumin da wallahi ina gaya maka sun je garin Allah ya waye da kyar za ga ya samu naira dubu daya a zuwa ce ga mata ga yara yana da yara goma ko yana da yara ashirin ko biyar ka ko akwai wahala amma ga gwamnati za ta duba ta dan yi wani abu inda talaka zai dan samu saukin rayuwa kuma shi cire tallafin da aka cire nan to ya kasance shi talaka zai amfana da shi wannan ganin killa da za a samu sauki amma an cire tallafi talaka bai samu ya amfana ba akwai damuwa gaskiya Daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya Isa Sunusi ya ce sun lura duk muhimman sassan rayuwar 'yan Najeriya na da alaƙa da man fetur. Don haka muke cewa ya kamata gwamnati kamata yi ta yi wani abu a fili a zahiri ba wai a yi ta magana cewa za a kawo wani ɗauki ko kuma za a kawo motoci ko kuma a ce za a raba kaza za a raba kaza ba shin menene a zahiri ake so a yi su waye za su amfana akwai mutane mabukata waɗanda wannan abun su zai fi yi wa rayuwarsu illa su ya kamata a mai da hankali a kansu Hakika talakawa sun so fakewa da kungiyar kwadago don mara baya ga yajin aiki ko matsawa gwamnati lamba ta sake matsaya. Amma zuwan 'yan kwadugon fadar Aso Rock ya sa suka jingina matakai masu tsauri zuwa doguwar tattaunawa. Koma da kungiyar kwadagon za ta yi wani tasiri bai fi neman kara ma'aikatan albashi ba, alhali waɗanda ba sa aikin gwamnati ke da rinjaye. Jami'in kwadagon Nasir Kabir ya nanata dagewar kwadagon kan ma'aikatan ne. saboda ma'aikata yanzu zancen ke maka wasu su ma na gida da su tafi a wato ofis ba saboda wannan tsadar rayuwa da aka shiga saboda haka mu ba za mu zuba ido mu ga yadda ake musguna al'umma ko kuma ce ma'aikata na shiga na hali mu ja baki ne shiru ba wannan ba za ta sabo ba Shin ta ina ne yanzu talakan Najeriya ke cin moriyar wani tallafi yayin da aka karfafa cewa tallafi hanya ce ta azurta mazambata. Uh, uh, za a jira a ga cika alkawarin shugaba Tinubu da ke cewa za a tura kuɗin tallafin zuwa wasu ɓangarori mafi amfani ga ƙasa. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.